Thank you. kaddara hakan Allah ya riga kadara za a haka wanda Allah ya Allah ya riga kadara za a hakan Allah ya riga kadara za a haka eh ka san wa ka buje ka san mu jambo dan me sa ka buje ni eh Allah ne dai kadara haka to dan me sa ka buje ni yau sai ka san ni yau ka buje mu jambo ka gane ko eh ka san wa ka ta ba ne shi wannan mai ruwan yaushe zai kawo wannan yanzu karfe nawa a ce mutum bai karya ba ruwa ma da za a yi girki da shi wai sai an yi jira eh, ah, eh, you don't finish cook girki ah eh, yana magana you never cook ah bai kai girki ba ruwa magana kai girki ba menene sai bai kai girki ba da ruwan jiki na zan yi girki ruwan da za a yi girki da shi ma an banda masifa irin taka sai an gwada shi taka bai gagan ruwa da yawa ni bai kawo min ruwa ba never bring water bai kawo ba you get right talk ka na gina da gina so sai bauta rin mai mataka eh gina rin mai mataka arena kina mai mataka ka rinka cin abin da zai saka kiba salamu alaikum kana mai mataka salamu alaikum ah, ah, stop stop eh, stop there stop there keep on there ai ah, ka da ba ka lokacin da na je gangan daga kudi ga kan ruwa daga kafin na roma na tadda layi na tadda layi eh. wani na fi kowa zan tsallake wasu rigar da zuwa no be my problem yanzu yanzu ma abu da mun yi mun yi buki kai na girki na mun ne na sana'a ba faɗan ka bane ni na kana wani hayyakuwa kana kaman ka ka ka min duka wannan nan duka zai sumi me dan uban ka ime ma ya me you if you na you me na me na me get the house ba sai ya ba na wannan ya murin bai san da ba wannan nan akan wannan wannan wannan maganar ruwa zai drinking my money make you carry a jack and go ba ni balas din kuɗi na nan nan nan ka ka Allah cinna ka yana fita da ruwan nan yana fita da ruwan nan gida zan tafi dan ba zan zauna yunwa ta kashe ni ba yana fita da ruwan ya tafi da auren ka na ga ya ma kana yi wasa ne ka kafin bai yi wasa da auren ka ka san ruwa na ga eh, ka san ruwan ka mana to ba ni sauran kuɗi na ka ka ka ka fasa min jarka ka ka fasa min jarka ka ka ka ka cinna ka je ka juya ruwa ka da sauran kuɗi na ila stima ila stima Ida tifa? Ni ba direban ba ne, direban baro ne. Ida tifa? Ina muka sata ne. Ida tifa? Shi ne tifa? Yes. Na ismi na karɓar kuɗin ruwa na ko yanzu a dismiss don ka Na ka je ka juye ruwan kaji. Ai zan juye, amma shi karɓar man kuɗi na kafin. Gotona. Gotona. yana tafiya da ruwan nan ya tafi da auren ka ah, gaya ma ah, you kuma you are your problem ya kuma wallahi sai ka ban balan tun kudi ah, na ka ka ji mun amu wannan shigo da lai da hina dama wallahi kamar ka saya alƙwara sai ka ban go kici go da kici go to mam there menene ka da wai me kici me kici ha ya ka juye ina ne kici ina kici mun ka ga kici ka je na to na chagia mumu where every day you are on a trouble every day you are on a trouble kai ne turobin ah, akwai turobin din da ya wuce ka ni in banda ma kaddara ka duba mai sai da ruwa ma wani ne kaza wani eh, ne kaza sai da ruwa ma duk eh wani ne kaza duk ka ringa cin abun da zai gina maka jiki kullun sai gari gari kakanin sai ramewa kake kullun gari ba kai na ai my papa chop grow na me a chop grow na you you go chop grow na your pikin go chop grow gari ba kai ne bebe na mukaci ka girma shine kakana mukaci ka girma shine ne mun na ji mun na girma ne ka ci girma kuma yaro na kana ka fa ne ka ci girma gari ba kai na ko da ta ai kwakin ma ba da abun arziki yake ci bai ba wanda suke ci da miya da nama suna jiki kai haka kake ci this a then baki ba ne ka ko no water if you like if you feel hungry chop am na 24 hours service your money ma ka rinka kawo kawo ruwa ko kin so lafiya ya hanya ya su daso su fara ma su malar kudin lafiya sani da zuwa sani da zuwa lafiya lau shekara da shekaru ba a haɗu ba ah! sannu na ji daɗin ganinki na ji daɗin ganinki sani da zuwa sannu to ne zan koma dama shigowa ne mu to za ki koma? hadalla eh. to tsaya in zo ka dan samu ni ga mata ba ba kai gida kai gida gida an eh? na na ah, ni ma eh? da kuwa kawo gida ma na tanda ita za ta yi ko walla da bata shigo ba yanzu ni haka ba ni ba zan ji daɗi ba mai gida sa baki alheri ba mai gida daɗi ne da shi ina ruwa na mai gida ka ba ni ba ma da jarka ke nan kin so ka ki dauka ki mika mutane gaskiya mai gida ka ba ni kunya mai gida na baki na ce na baki ba mai gida wato dai me aka yi aka yi sabulu mai gida eh? wahala aka yi aka yi sabulu in ke bace santa bari na santa dan wahala nake sha yawwa gaskiya ka ban kunya mai gida na baki haka ake aure mai gida to eh? ki bari mana ki ba auren mana billahi lazi in baki ta in baki da dade kina zaune a gidanku ba ki ba auren mana ni ko yau ba ruwa na da idda ke ko dole ta ba mai gida iya ka ci da iddar wata ah. uku ka duba da kai yadda fuska ta fice ba ko na wuni ba zan ba ya wata wani zo ta za ta aure ka eh? Nga. Kuma kuma kai riga ka rabu da ni ba za ka samu zo jiya kwarai ga ciki dan sunan wani takalmi sandal lau. Duk Allah a kai min ruwa gida. To. Yawwa. Jarka goma. Goma? Eh. ɗari biyu da hamsin kenan ɗari biyu da hamsin eh. to a kai na dawo sai in bayar ai a ba ma na wallahi ai a ba mu kuɗi kawai mu dafe na dawo ba sai in bayar ba sai da ɗaya ba da a ma sauri nake ina da abin da zan yi gidan na ana buƙatar ruwan nan kaji ana son ɗora girki ba ruwa a sai an ba da kuɗi to idan ka je sai ya hajiya ta cika maka naira hamsin to shi to Allah ta yi mata bayani na ji ina dawowa yanzu da madalla don Allah kai fa madalla yawa za ka ka nuna min riga duk wannan rigar a ce ba ɗari biyu da hamsin a cikin Yawa! <laughs> ana wankin ne? Hmm. Ah, dama wannan riga idan ita nake son je masallaci ran jama'a. Ai shi yasa ce bari in an daure daure maka kare saboda. Hmm, amma a dinga zuba ruwan nan a hankali. Akan me kuwa? Ruwan ya zo iyawa ya zo kuma mm, mm, mm, ruwan kuma ga gara a wankin ba. Kamar ya fa. To na yanzu kudin nan kara yawa yake mun. Ai baka da labari ne? Me? Baka sai yanzu zuwa na biyar kenan na kawo ruwa baya karɓar kuɗi ba? Baya karɓar ruwa. To akan me zai karɓa? Salamu alaikum. alaikum salam yaya haka a ah, haka in ka ji mashi ciwo fa ni kuma wani dan uban ka gidan aure ne na gidan aure ne aure aure gidan aure ne na ai ko na kai ko ka kai kaman yaya kuɗi ne kuɗi eh. amma shine kawai ka shigo min gida sai ka ce tuku ba wani kyam da kai haka ai ko na kai yo hada kai nan waye ne wannan din awa ba kamar san shi ba eh oh dan gidan wanzan ne wa abu sai ka ce tukuba kai ka shigo kawai dan ka daga haka sai ka ce an girke tukuba ah? don ba ka san da ina aure ba yo ai ko shi kuna aka ba sai ka tsaya ka nemi yaro ka ce ka tura nan gidan to ai ko ka sai ka shigo nan ba ni girin ka jin yake da kai me sauran karin bayani akan kuɗin dubu oh, ba tani ake ba ma kenan ba tani ake ba sora dubu ɗaya ta ce rabon kuɗin akwai wanda ba su kawo eh to kai yan uwa ka ba ka da tsayawa a waje ka domi yaro karami ka shigo da shi ba da irin ka wannan yaron mai shekara takwas shekara har ya bala wani shekara takwas wannan yaron bala ka manta lokacin da muka je zanen sunan shi umbrella ne to ko shekara sa uku kai sake shigo min gidan nan ko shekara sa uku kai ka sake shigo min ta gidan gida ku ne umbrella ne kai

haba da Allah me haka ya me haka wannan jin keken gato to me dan ya shigo wani abu ne ma dai wallahi tallahi ba ba ki da mutunci wallahi tallahi ha sai sai ran buwa kafa kawai na ganye dinka danka danka ya shigo cikin gida eh wannan balagagge irinsa a ah, haba da Allah maganar ruwan nan fannar hin biyan nan fashi ke dan na shaka ma kuma haila yau. Wannan ya shafe ka. Naje ya kasuwa madalla sun na je gurin mai walda ne eh. zai mini gyara na jarkan nan to wallahi ya ce min sai naira hirar rai na baci in taho eh, yanzu abin da za a yi don Allah hajiya hmm. inda kuɗin nan don Allah a taimaka min na sake jarkoki kawai na huta da lalalanan nan to ni gaskiya yanzu halin da nake ci ko ina eh. gani yan aiki ma ban biya su ba eh. kuma mai nama ya zo ban biya shi ba masu kayan miya ma sun zo ban biya su ba saboda haka kai mai karamin karfi mai karamin abunan aiki ma wani wai ruwa saboda haka ni gaskiya babu kuɗin da zan biya yanzu to na ne babu ko ko a kuɗin ne babu ne sun tsare kawai ke ka hakuri zuwa gaba eh gaskiya magana hakuri da sauki da sauki wallahi da sauki kuma an ga hakuri ba eh sai abin kudi na kawai ko kuma in tumurmusa tuwo nan kin sani ne na sani kin gudo kin baro ƙauye an zo ana sai da tuwo ni na gudo na baro kauye na zo ana sai da ruwa he muka haɗe ta cance ni ke ni ma na can ne eh, saboda haka ma ni gwara ma garin mu fitacce ne don ko indiya da suka shahara wajen aikin fin sun san da gaya don waka za su sun sako gaya kin ga saboda haka nan wallahi ba raga miki zan ba zan iya narkar ki ko in kibar da tuwo in narki gatumar banza billahi da zali ko ki da ke nan mutanen kasuwa tuwo ta mutu wallahi salamu alaikum ya kai barka da lafiya kallan ki duba miki wannan matsiyacin mutumin mu eh, wai kudin ruwan sa ya zo ne ma eh ba hakuri mutum ba ki kai da mu na dauna kenan eh haka ya gagare sai da haniya ruwa da haniya kawai canja mai ruwa kawai kudi ne wata guda da yan kwanaki ta cinye wai take maganar ba ta biya yaran ta ba kudin sati to kuma saboda Allah ni ba za a tausaya mun ba na baro kauye na taho dan na ci abinci nawa ne Allah nan duk sanda na zo ɗebe da ɗebe ina jin dai kullu abin da nake kawo mata kura daya kura nan naira ɗari ne ba haka lissafa naira ɗari sau talatin nawa ne kudin haɗa mun biyar Allah da lissafin ya ɓace mu dubu uku mm. kuma aka tuci kamar ni mutumin kauye mm. kuma a gida ne suka kayan kara zan siya in biyar rana ta tattara kuɗi kullum sai hanci na yake cika a biya wallahi zan iya narkar ta mutumin ba to ba ai ba a kai na narka ba to ina jin kibiyar Allah shin yanzu me kake so kuɗi to in ba kuɗi fa shi kenan zan iya narkar ta ko an tumur masa kula to kuma an baka hakuri fa zan iya hakuri tare da alƙawari ran yau ne yanzu abin da muke so eh kai mana hakuri zuwa yaushe ke da ke na ga ta Allah ce <laughs> zan iya hakuri wata kil ai wani ba shi hakuri ma kike yi eh. ni yanzu ba da ke da ke matsala ba mai hankali ta zo abu da abansa dole shi da lallama eh kai hakuri musulmi mai sallah aka ce dan Allah ya hakura ai ya hakuri sai ka zo a baka rana ai ce yau muna alhamis da Allah ya kai mu amma albarkacin ki ta ci eh ta ga ya zo ko ko ta da mutum ba a da ke da fadin mutanen je ya kawai kitso kullum zai ko yanzu idan na zo daga ba sai na riga ka nima wallahi Allah kuwa kuwa da ni da rijiya mu muke yake ta ba ni yake ka fadan nan zuwa kai garin nan na zo kuma yan gari ne ya baka da mutunci na zo dan kwana ka ya ba ka da da mutunci to so ya suke yashewa muna ku haka ta ku to kaza Allah haka ta ba ya taba kiyama ya taba gargadi ba akan wannan mai da baki ne dai mu da kai da baki da ku kira ku kai ku ka eh. kawai <laughs> ana ana ana fasa gala eh, ana ana matsala haka ta mu kiyama wanda ya sai ku kan wai waye mai wallahi dan me ba a kai ruwa gidana ba dan me ba a kai ruwa ba wato ba risna risna yanzu yake cewa wai shi ba zai wai ba zai ci gaba da kai maka ruwa ba kai ka kai wani gurin dai kuma shi ka kai wani na kai wani a ka ka ka kai kuma haka muka yi da kai matsala ce ba ruwa ba wai kai ruwa gidan kwastoman da ba eh? gidan kwastoman da balo bawo ya je ya kai ruwa eh. shine matsala da ake cike ne yanzu ga hannun ruwan da balon ko rabi bai sayar ba kai bawo ya aka haka ciyaman wato yana kai musu ruwa wannan eh. ya saba ya saba mai kai ruwan famfo zai mana duka shi ne ya saba ya kai musu ruwan famfo kai ke kai musu ruwan to da ban dalli da kai da ɗaya ne eh. ah. abin ciyaman yake ta abin naku wulakanci ne na'am da iskanci da munafici da munamuna haka daga yau sai yau daga kuma yanzu doka za ta fara aiki idan gari ya ta an kai ruwa ta an kai wannan kura sawu a gida gidana ba zan giya ba wallahi daga sarka hudun na kara dan kwal uba wolo ne fa yake magana wallahi daga sarka hudun yan kaga na kara dan kwal uba da shi ban da abin ciyaman shi kama kamar wanda za a wanke gida ba shi dan shi na zan hada ku rigima da su mai wake komai da yanko ya cika kai ma ka zama ni baba kaga wannan gayan fare ni fa nan nake gaya ma gaba ɗaya da yunwa ba abin da nake ji ido na ka gan shi yayi jajawur mutumi na kuma ka san yunwa ce wallahi wallahi da za a samu abin da za a dan maza yanzu bai zo ba nan ba ku wallahi wallahi haka nake ba komai a jiki na wallahi za ta ce wata ta jabba yara alaji ka gane ba ta bora ba wallahi Ahu, gayu. Ah, misti basta. Ko kun ya. Da Ah, da wani abu. Ah, da ba da ba ana ba. ke ra ta mana. Ai Ba ta. Ba Ba Ba Ba ni a zero na ma ne. Ya Ya wani ai ba ni da Ai. Ya ka ba tana mana. mana.

tashi za mu ko kawai ya tunda dai muna jin yunwa ba sai ba ba da ko mana ko kai ka kuhe kai kana kai baba Allah na kawai ni kan zan je gidan yarinya kawai ta bani littafi na ni dai gaskiya mutumin da ya nuna maka rashin gaba dai zuba wannan gilas din a nan wani ba shi ba ga me wake kan a to kuda bi ta ta to bi ya ke a kudin waken ne a baba mu je kawai Kewe dan wake. dan wake ai. Akwai. Kawai ba ta kawai ka dan wake. Ba ta fara ta auna. Zuba. Zuba na dutse. Zuba. zuba banda ke ga wasu ba ki zuba ki zuba kawai ba zo ba sai ba sai ki ba ki zuba ruwan ba zuba kawai dan wani ke da Allah ta ce ruwan ki bai sha kwana wai kina da sauri ko koya ne ke dan waken ma zo ai ke dan waken ma babu ya kare ba ma zuwa zai

abin da mamaki ai abin da mamaki ka gayu suna ta wasan dan wake ni na sa azama na ɗauko harama ga ruwa zan koma na bar na ruwa zan koma na san kuɗi na dainawar wasan dan wake ni na sa azama na ɗauko har ma garuwa zan koma na san kuɗi da daina cin bashin ɗan wake garuwa zan koma na san kuɗi na daina warwasan ɗan wake gaburo shi ne shi ɗan garuwa ne zango ka ne yayi mamakin yan gayu suna tsawar wasan dan wake ga ibro ya ce duk sun lalace duk sun lalace yan gayu suna ta warwasan tamake wai suna ta kalace yan gayu sun ta warwasan tamake kai ba ni na faɗa ba ba ni na faɗa ba yan yara ne ni sun ka faɗi ni na ji ba ni na faɗa ba 'yan samari yara sun ka faɗi ni mamaki kaga gayu suna ta warwasan farai kuwa abin da mamaki kaga gayu ana ta warwasan dan wake Ah, a ta yi ta yi gajiya ta yi ba ba ko ta yi haka muke da kai amana ta ce haka alkawari ya ce haka na ce haka muke. faɗi da bakin ka ya muka yi da kai wata yar matsala ta ta riske ne ya ga sati biyu ban kabalas ba na ji na ce ya muka yi da kai wai faɗi da bakin ma dai wani mutala ɗaya da naira goma naira talatin to yau satin ka nawa baka zo ba kwana uku sau talatin sau uku sau bakwai sati uku to kaga ci na gaba in ba za ka iya riƙe amanan nan da alƙawari ba ko na ci a kai min ita gida ma ya kuri wannan kalaba ni da wannan kayan suna kayan mun kayage mun sutura ai ma ni ma kana nema ka ga mun jawo sutura ya ma mafarkin mafarkin da na rika shekarun ja wai ka so min sabuwar kura da sabbin jarkoki na ajiye safiya a hakan zan so maka sabo kuran sati hudu baka kawo ko dari ba a haka a dai ya hakuri to kaga cin nan magana karshe ita ce eh. in za ka cika alkawari ka rike amana ka cika alkawari in ba za ka iya ba mura ta a kai mun gida da ba karanta ke kai zan mu wahalar ai billahi dole in ɗaya bula ta yi sama ba zan tura ba zan tura koren ruwa ta zo ta tura ni ba ba wata matsala a gida matsalar ciki na ce wannan da bi lafiya na kai tura mana mm, daɗi ne kai tura mana da kansa eh, wai balas ba sai ne sati hida ba ba ga balas ba in ban ji daidai ba alƙur'an an zan kama balas aka samu kenan yau ka samu eh. to mi kuma no da drink ka go oh, pack am wallahi yau sai ka sha oya go pack am ka ka dibe una ma go pack Eh. To ka kana ruwa kana so mi cross eh a bot is no water ah, eh. na ajin aiki water bot wallahi ka water bot dey work? no work. you go work. no walk na riji Allah work na rafi walk kuma na gulu na work sannan na riji ko kura ruwa na walk yau

give me that no chance. I never, never will life. Ah. Yes. You want Peter? Ah? Um, yes. You want Peter? Ah? Can you deal with me? Uh, you want Peter? Uh, um. you want Peter? Guy, Kulu. Kulu, kabe bukiri buji. Ah. Kabe kabe buji. Guy, ni ma fana wuce ne. Wallahi. Wuce. na ce kuɗi na kulu lahi la kulu ko sai ka kuɗi na liba no liba dan gona ba tare ka ba wannan ba tare ka ba ka bi biki o tsoho a ma ba tsoho na ba wannan ba dino biyo ne tsoho ne amma ba tsoho na ba ina ki ba kulu kulu wallahi zan ma karga don't worry na tuba kulu a ta jona mafaka to wallahi a will cut them for hakarkari wallahi hakarkari da kana hakarkarin na super glue to no braka to na helisho na na da tol shege da azo na ma kake hege mai kama da amma na ka no come out go come out the hand no come out go no no you no be fight my god man like this riba lamba don wannan illa to wala an dan kaya yeah yeah go no bali why Liver. Liver. lima lima yanzu zan ma wallahi zan yi bini bini da kai wani bini bini birin moni moni no de ci da do birin moni moni no de to ka dinga kwashe ruwa na kamana to ba zan kwashe ka biyu na ka biyu ba ka biyu na Allah ya kashe mu bi zan mu ya ba Allah ya kashe rika da na kashe banza oya lima no lima birin moni oya lima lima okay lima birin moni lima birin moni if na if na trouble uh -huh. you you wan cut uh, you wan touch old man <laughs> munan kullum a cikin exercise nake billahi da zai san goce ma har gari make you go back the water in to da mun biya ka ka kwashi mun ruwa kuma you no be my customer again okay to ka nemo you no be my customer again eh, ka nemo eh, mumu eh, yes mumu na the something yes yes ni na mumu na mumu this one man na mumu. you you dey crash. na two mumu. you dey crash. Uh, you dey crash. yes. me old man mumu. yes. wọn na so wọn wọn dey kegiri mi mama ka. Ah. kila kila mumu. ọ nade. ọ nade. kulu ọ nade. thank you. Uh -huh. thank you. dey go. dey go. go. kuma isuno dibo ruwan nan wallahi dai ka zubar da kanka. alƙur'an. ba zan je ba. yau ga tuwa. yawwa yes. thank you. yawwa. Thank you. da eh, wani. Eh, eh, amma kai ta yadda za mu yi. kai kai bijirai ah, ai kai ma ga yanan kana daure ma ba mi ya ka ba ka wani ce kowa da kowa da kan da zai ba shi jama hmm? na yan garuwa bari na ba jama a a dauna ka san kudu ka ka ka ko na ce kai ka ko mu haɗa a nan na'am da farko nake ce a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiyaye ka yau rana ka yau rana ce wacce na tashi a hagulci a karkace a murgude kuma a cikin bacin rai na tabbatar da yi ita rayuwa ba ta yiwuwa kuma ba wani abu ba da zai yiwu girki ba ya yiwuwa sai da ruwa dole haka yake kuma ma a najeriya mu masu ruwa na mu yan garuwa mu ne koma baya mu ne koma baya haka ya sha gangana kowace kungiya sai a ce an taimaka masa da kaza mu yanzu kudan hidin mu hada da kanmu jama'a yan uwana yan uwana na'am assalamu alaikum amu wa alaikum assalam ya kai ciya wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu hakan domin yau rana ce wace billahi alazim abinda zan faɗa wai ni ni ni ni bro ni kamata a ce hajiya mai tuwo ni za ta bata wa rai akan kudin ruwa akan akan tuwanta to ko na allazi da na amana eh, amanin yan uwana mu haɗu mu tattaro mu rufa kai asiri eh. daga yau mun yi yajin aiki na sai da ruwa ba fita da ruwa jarkar ruwa wannan daidai da ko a hannu ga mutum ya riko jarkar ruwa ta abin da muka yi masa shi biyo baya. Iya? Mun ba da goyon baya. Iya? Mun ba da goyon baya. <laughs> Eh. Ah, ina da magana. Magana na kai daɗe. Ne maganar ka? Fi sabilillahi. mun sani kowanne bangare suna da kungiya ta kansu mm. to ba na rena wannan kungiya ba kai daɗe <laughs> ban gani zan iya kwana uku ban kai ruwa ba dan zan shiga matsala ni kai nan na da saboda iyali na ran kai daɗe <laughs> na kwana uku ne zan ta gayyara <laughs> gaskiya ba zan iya sati uku ran kai daɗe ban ɗebo ruwa ba za a iya barin garin ke ya ni ma da ja to shin iyalin mu turo su gidanka ko kuwa ya aura ya aura maka ne yawa eh tambaya da zan yi eh. ka ban ita ne a a eh kai ka turo min zo sai da ruwa kai karka mai raini ai ba magana reni ba ne Allah to sati uku ba ka tura ruwa ba to wa zaka tura to ciyaman ne fa ya karka mai masa renin wannan to ciyaman ya muta kansa dan baya mari ya yi maman to ba ka daina sai ruwan ka koma can kai kawalci kana dillancin gidaje ban iya ba wannan ba sana'a ba ce gurguwar dabara ce duk na yin ta ma ya daina ta gurguwar dabara ce goyon bayan saboda ina wani ba aure ne ka ba da goyon bayan ba aure ne ba mu muna da shi mu muna da larura sauta mana yana bai yana bai ina da magana ina da magana mu mun ba da goyon baya amma gaskiya a rage sa kuma muna da mu muna da magana ba mu amince ba ai kai ma. Eh? baka da kunya baka da kunya ka wallahi baka da kunya ya za mu gudu ka tinaka da ma a rage da an dawo daga yajin aiki ina da naira da biya gurin ka dole dole ka dawo yalla bai eh, tinaka daya hmm. da daman a hukun babu a <coughs> a da a rage sata da ina magana ma doka fa ta kasan nan da da doka a kasan nan ma har mu ba mai na rena kungiyar mu ba wallahi ba mu ki sani wani yajin aiki ba za a iya hada a kame mu amma har wani kungiyar saboda ba mu da yanci zauna zauna da wata kasa wata zauna bai da hankali kai baka da hankali a'a na aikin karfin dole ne kana tare da mutum ka zauna da mai hankali da mara hankali na ka buge shi ka ban da mai mara wallahi a ga jarkan wannan sun gone ni na gona su buge shi dan wa zai buga wai zai buga wai zai buge ka wallahi da jarkan da hadu da jarkan da yadda kai na wallahi da aje ka da baro ya tura baro wallahi dan aje ka shagon na tur da rarrafe da ma ka bude da kafa na zan fita ko ka mai da da san da ni da nan na hafu da a rage kai a rage jama

kamar man ko ba ka rage ba maganar sati uku muke ba yau na rage sati daya an ga sati biyu a kama yau eh, eh, a bar shi ya kwana goma kwana goma shi magana ta kwana goma kwana goma nan dai magana kwana bakwai tun naka Allah bai in mutum ya zo ya ce yanka ne naira ɗari ba dama mutum ko miliyan aka sai ba za ta ba za a <laughs> bumburutu ba da ma mu yi labai akwai yar makariyar kasuwa katanga da katanga da ka yi ta jalo yawwa sai da ka gaje kuma ka yi ta jalo a garin da ruwa ta katanga ka dan a taba ɗebe ka ka za ta makariya ta a kafaɗa har yanzu a jirge yake tafiya so da wata unguwa wata kofa a kano eh. abin da ya kawo da nake ganin kai da ɗan dama dama hmm. zan zo in gaya maka maganar nan mai yiwa za ka yi ai gobe na gari da hagu wallahi ka rike hagu ni ma da ai ba sauki hakan nan babu rage a cikin a ba ta yar abuja ce in mutum zai saya so ake sai da sauki na'am in zai saya kuma sai sauki wannan hadisin ma'aikata to shi kuma wanda in da lama ki ɗebo ruwan in ya rasa fa ba zai shiga matsala ba shi mai sayan ruwa ba mu ba mu zo da ruwan ba ina zai samu ruwa ka ba ba wai kan ku tsebo ruwa aka ce ba eh. kun saka kuɗi ya yi yawa a shari'a ana so in za ka saya ka sai sauki in za ka sai ka sai sauki sai ina kuma alhamdulillah shukura laka kulla alahi jami'a ya mu malam a ai zan ce na daman ba mu yawa wai ina malam dan ka taba bani hayan kuranka babu nawa ka cika min na sai jarka babu ɗaya to ba ruwanka da ni to kulu ai wa'azi ba sai an hada mu'amala da mutum ake yin sa na'am abin da na gaya maka na shi shari'a ta ce ana so in za ka sai da kayan ka ka sayar da sauki in za ka siya ma ka siyo da sauki to wallahi malam da ni ne shugaban yan garuwan na Allah sai na kara ma jarka kuɗi Allah ka kara jarka kuɗi kwarai kuwa ai wahala muke ya kana gaya maka gidan malatin shi sai babu wallahi babu alƙur'an kai ni fada ni ne ma shugaban haidar wannan Allah sai na ƙara mai farashi alƙur'an ko kira ni kai baka saya ba ka biya ni kuɗin ha in ba a saya ba ni da nake da ubangida ta yau ga wallahi sai in kai in kai masa dik dan isa mai canji billahi na zai rab zai biya ni kuɗi na. Ah, kai ga <laughs> Kai. Lagari. Lafiya kalau. Ya gogi. Alhamdulillah. Eh nan na ta da wata koma ɗanu. Eh. Ah. Bari mu walwale wata matsala. Ya bi ma. Eh. Alƙur'an ya kuma. Wallahi baran nan ce ta ta kakai. Wata baro. Wannan ta guna. Wadda na hanya ta eh, kakai. Wacce nake aiki da ita ma. Na sani. Eh, wallahi ita ce. Ban gane ta kakare ba. na ga mutum hawa da ita to daidai nan jikin gidan dan ingile sai injin ya fashi wallahi sai kawai sai tun da naji ta fara kakak sai na ji gaba ɗayan in gaya maka ka ce ka watsa baro ka watsa kura wallahi kundin ne ka watsa kundin ne warware kundu wallahi kundin yi wallahi ka ce kundu ya tarwatse wallahi kun tarwatse dai eh a ah. wallahi ka biya alkur'an he ka biya na ce ka ce gundu wallahi ya fashe to wallahi tarwatsewa ya ka biya kun tarwatse wallahi he ka biya gundun kular nan to ai ba laifi na bane gundun hawa ne hawa kuma na gama cin hawa sai ga wata gangara sai ta watsi a gangara wallahi ina gama shan gangara kuma sai wannan rami sai kwada wallahi ka dauken daga sai ka ce gundu wallahi ya fashe wallahi ba laifi na bane oga kaga jarkokin nan ma eh. ce in biya su kuma na biya su wannan ma za ka biya dan Allah dan annabi taimakawa za ka ba zan iya ba ne rufa maka asiri na eh, ta to nake to ai ba ni da wanda wallahi ina ina dama mai taimaka min sadik dan isa mai canji eh. to yi ma ba shi nan yanzu wallahi ba shi nan yanzu saboda haka ba yadda za a yi baka biya ba in za ka sai da kayar ka ne ka biya wala ba'asa in ma za ka kai ne ba ma za ka ɗauko na wani ka gyara mun kun ke eh, to akwati ne ba komai wallahi na ce ka ce gundu ya fashe oga na ce ka ce gundu ya fashe oga na zina magana saboda Allah ne ruwa ma ha eh ba ruwa da yake ban kafe wanda zai dinga kawo ruwa ba na ce miki ibro ne zai dinga kawo ruwa baya kawo ruwa to dan baya kawo ruwa shikenan eh, eh, eh, a saurara mun mana zan gamu da ibro ni yanzu na samu yaran da na tura je kullun ya dinga kama ruwa ina sha wala yara wala yara za ka ganshi da idan ka kar wani mutum ya dinga shigo min gida ibro na yarjewa ina nan bana nan ya shigo ya faruwa idan kwa idan idan kwa na ga wani daban ya dole tun ya shigo min gida ba dole ko duk gege ya shigo ya ruwa a gidan to to to to ai kai tafiya ruwa da shi kai tafiya ruwa da shi kai waye kai ka ni ne ni ni ni ni ne ruwa mai ruwa eh wannan ne mai ruwa eh kware kuwa bayi wani din ban fahimci me shi ba mutum ne eh mutum babban karami ne to ko me babban ko Yo, yo ba gane. Eh? To na dai kawo da gidan kuma duka ta sanin karuwa. Eh, ba aikin ba zan zo ba. Ko dai ni waye dai ba aikin ba zan zo ba amma kuɗi na rika kuma nan tafiya ta da Allah. A za a ko a cikin mutunci. Ai ga ruwa nake ko ba zufa nan ne ba. Ko ba zufa nan ne ba. Ga wafu nake ka ana kuna dinga cikin mutunci. Ke ke babban ƙaramin ne wannan. Eh eh ku ni da ku da juye da kuma kuɗi na. kawo min ruwa na ɗaki ka ji kai dan mun ka tsaya nan a'a haba haba yau tsaya tsaya kai kai shege wannan kiyan da aka yi balagagge ne har kuran wannan ba yaro bane wallahi balagagge a ba yaro bane na gani yayi ba yaro bane to kar ka sace kawo ruwa kar ka sace kawo ruwa kaji na gaya ma kaji na gaya ma eh kana ji na bokwa eh a'a wannan mugun iri ne yake babban karami ne wallahi babban karami ne ina da shiga mun ina da shiga guda hudu a yanzu ana sai da ruwa wani. wannan da ka gani yake ba ko ne mutuwa aka a gidan ba ruwan da za a wanke gawa mu muna eh, ka san ga ranar ga lokacin da a zo ana kafa doka kai ne na farkon cewa kaya wannan ruwan wankan gawa ne fa da kawo bawo da wancan da ka kai kaya asarar kuɗin da wannan da ka debo kaya asarar su kuma billahi nan gudu gudu gudu Don't let that go. kabari ba ruwan nan kana zub da shi dan Allah ka yi ka dawo dan Allah kai hakuri dan Allah dan sai ka faɗa eh zo ka kai ka gida wallahi ya kai na ji wallahi ya kai Allah hakuri ba kai kai ba shi mana ba shi me ya haɗin kuɗi eh? me ya haɗin kuɗi dan gidan ibro ne dan gidan ibro shine da ubanka ya sa mana doka kar mu sai da ruwa a garan na ɗaya ka wallahi na na ɗaya ka ke shi wallahi wayo ba a yo kuma ina ruwa na ne ina ruwa na kai ba na ka ma ni na ka ma ubanka shi ya sa mana doka kai kake biya na ka wallahi ni ba na gode ubanka shi ya sa mana doka dan ba ka da tsogura tsogura dan ubanka ubanka shi ya sa mana duka shi ne kai ba za ka fita ubanka shi ya sa mana doka ya ce kan mu sake sai da ruwa shi ne ka ga kuna sai da ruwa yana dan biya nan ne ko kuwa za ka da ma hausa suka ce uba alƙuran da uban shi zai billahi lazi da ubansa zai haddar ka har haddar kan gaba daya haddar za ka kurar ma ka banta a wurin ka kura a wurin mu ne aka sa dokan nan ka ta fara cewa eh kunyar da kunyar da kuma yaron nan fa ke yaro gume ni daidai wallahi bai haɗa ni da kara amma <laughs> da uban zan yi dai kina ji na ko yaushe ina ga ba za mu ma eh a gara ya ritaya ni Allah ma ya mun ritaya ya canza mun aiki eh gwara mu ma gwara ma kamar ritaya ne ina da ma ka fita saboda ba ta mana sana'a kake ba ta mutane sana'a yau kai wanda ba suka sa aka nada ka ba na na gane ka kana da taurin kai ba a kwanan to ya zan dinga kai zarkar ruwa kai kana aihe kuɗi kai na je na ce a bani kuɗi a ce ka biya a wurin kuma ba a dashi ba wanda a ce ina duk kuma akwai gida uku da na karɓi kuɗin da za su kai musu a to ya dai ka biya musu kuma kai musu da kanka Allah an ka gada jimta ta wurin to tsare da zaka yi kuma dan buhu banka na ba da kai sati guda a gidan bulo za ka rinka kai musu ruwa lalle yan bulo ba za su buga bulo ba wannan satin to na ba za su buga bulo ba billahi da ba za su buga bulo alkur'an nan kai mara kunya ne cikakke kai ba za a sa ka aiki kai a ba zai yiwu ba ta yawa ai sai ka rika biyu ka raba biyu ka bai rabi amma ala ka fara kuɗi gaba da wallahi dole fa matar ba dole mai da kai sentiment alkur'an ka mun demotion bayan amma an da kai sentiment amma amma amma a ta ya garin koma fakari kuma na gaya ma na karɓi kuɗin mm, wani mai gidan bulo to eh, eh. na sati ɗaya za ka ringa kaiwa aiko za su share satin bulo kuma ka kai a in dai ni zan kai ruwa abu da bulo in ka gana kai ruwan nan dan kwal uba nake ah. ba zan kai ba ba zai yiwu rika kai ruwa kai kana kamar ah, karɓa kuɗi ba haihuwa ta kai mara kunya ne na gani a kwarai kuwa dan na ga kai ba a control ɗinka a ba ai ba zai yi ba to ai ba ka da respect yes ko yau yes saboda you are dan sentimental yes wallahi ina gaya ma akwai wani dan sentimental za a gatimarta za ta sake wankan jego dole ka kai ruwa na kwana arba'in ka san mai hankali shi ke ganin ɗingishin kwaɗo a tuni mun gane kai ita basira an ta toye eh. sai a rasa inda za a ai shi ne na gaya ma idan basira ta gure kare sai ba haushi kama tukuri wallahi

wai wanne ne dan wajen ne ga shi nan shi ne wannan to shi ne dan wajen ina kenan amiyar ina amiyar to to ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta na amerika ani ba inda bana zuwa yi to amerika jamus yawa duk wata kashi da ka sani kawai ina fita to ha jamus kenan ko ina zuwa nake yi to ta oh. amerika <laughs> sannu ka manta abin da kai mun ne maka me ka ma manta kenan ai ai kai ka bige ni wannan ai kuma ai amma ai da na bige ka kuma na me za a biyo ya ta gidana har da a da za ka ni kamara wato kai shugaban yan garo ko to duk wani dan garo da yake zagiyan nan ka jaza masa bala'i sai ka san kama mu domin rashin mutunci dama na ce ido na idan dan garo ta kare da haka yanzu eh, wallahi ni ba koyan daga garin alin nake wallahi daga garin alin da kewa na fara eh, amma daga ina kake ai na son kai dan garo kuma a cikin su kake kuma dan garo ne ce dan haka Well, <laughs> I Apa a p a kau t u s a t u kalah, apa saran kau ini? Kau n i ada kerja. kashe wando mu na muke yi kai malaba da ruwa yawa na nawa ka gani ba jarka uku to to kai dana gulu zo da mu guda biyu na dauki da mu je ina la kai ma can hayi ne to mu je kai su cashe rawa ce mu sai da ruwa mu samu kuɗi ba ku guri mu cashe rawa ba kura ta kan layi kuma sai ku sa layi kar ku tsaya kuna shayi marmagazo mu sai da ruwa babu guri mu cashe rawa Allah da labarin kai karka tsaya da girman kai marmaza zo ka saho kai yau kun ba ka incin kai kai ma zo ka sai da ruwa mu sai da ruwa mu samu kuɗi babu guri mu cashe rawa tsaya da toro ko samun duniyar sako ya jarawa da toro karshe sai ya je sako mu kuma sai mu cashe rawa da ruwa mu samu kuɗi a guri mu cashe rawa jiki sai da ruwa wanka sai a nemi ruwa addinin mu sai da ruwa don haka sai mu sai da ruwa domin za mu cashe rawa sai da ruwa mu samu kuɗi kashe sai mu tala rawa ka fara sai da ruwa kowa ma ya sai da ruwa mitarwa kai mitarwa mu sanya kiɗa da jarkunan nan garuwa Kacacau, kacacau, kacacau, bayo, kai, na na wulu, kaɗa ƙirji, da ɗuwayya. malak da wuya yake da ya shi na da bai yi ba muka gashi muna faman kai kai mu sai da ruwa mu samu kuɗi ba kuri mu zala rawa dan kulu shi dan kulu mu sai da ruwa mu samu kuɗi ba kuri mu zala rawa ba yau kai mu sai da ruwa mu samu kuɗi ba kai kai Aha! Salamu Waye? Ah. a? A eh, dama na zo an gaya mani. Eh. Daga kai ruwa kawai matar wana sigil. Shi sa na zo an ji dalili. Na yi kuma da kai. Ah. mataki dan ban uban ka kaɗau mataki ko ka ba ta ɗauka ka ci kundin gudun a wannan ai ba matsala eh dama na zo da ita ba ita wannan ba kuma sai me a ah? eh ya wanda ranka da ira ba ka ce kai ba a a mun je ai shi kenan mu je ai shi kenan mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu je mu